أعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى من دين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم ثلاثين غوثا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دو ليلة ذي هدود ثلاثين ترى kuma yau 21 ga watan goma miladiya 2017 bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka muslimul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma tafsirinmu yana gudana a cikin suratul buruj mun karanta ayoyi guda uku daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da wasu abubuwa mun ji tafsirin su, da izinin Allah yau za mu tashi aya ta hudu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود بسم الله الرحمن الرحيم ألا يرنتوا دا أبو بوا والسماء ذات البروج يا رنتي دا سما من جي سابانين دا معلمان تفسيري سكي أجمد da lafazin al maganganu sun kai wajen guda uku zuwa hudu me ake nufi da al mun yi bayani kan wannan sannan Allah ta'ala ya rantsuwa da al-yawmul maw'ud yace wal yawmil maw'ud ittifaqan da malaman tafsiri malaman tafsiri sun hadu akan cewa abinda ake nufi da al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah annabi sama da kansa ya fassara sannan wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da shahid mai shaida wa mashhud da kuma wanda za a mashaida mun faɗi cewa al-Imam ibni al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya ce akwai maganganu sun kai guda 24 a game da tafsirin mai shahid da mashhud amma mun rinjayar da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo a cikin hadisi cewa shahid yawmul jumu'ah mashhud kuma yawmu arafa hada suka zo a cikin hadisin da al-imam tirmidhi rahmatullahi alayhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah ranar da Allah yayi alƙawarin za ta zo ita ce ranar tashin alkiyama sannan wa shahid yawmul jumu'ati abinda kuma ake ce ma shahid ranar juma'a mashhud kuma annabi sama ya yau mu arafa ranar arafa amma kuma wannan bai hana a fassara waɗannan da shahid da mashhud da sauran ababen da malaman tafsiri suka ambata ba kamar yadda muka ambata to shine sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa bayan yi wannan rantsuwar sai ce kutila ashabul ukhdud malaman tafsiri suka ce kutila ashabul ukhdud din nan shine al-muqsamu alayhi shine abinda aka rantse a kansa mun sha faɗa cewa rantsuwa tana buƙatar wasu abubuwa tana buƙatar al-muqsimu tana buƙatar al-muqsamu lahu tana buƙatar al-muqsamu bihi tana buƙatar al-muqsamu alayhi al-muqsim mai rantsuwa mai rantsuwa a nan mai rantsuwa Allah ta'ala ne shi ya rantsi sannan sai al-muqsamu lahu wa ake rantsi mawa mu ake rantsi mawa mu da muke karanta Al-Qur'ani mu ne Allah ta'ala ya rantsi mawa sannan sai al-muqsamu bihi abinda aka rantsar da shi al-muqsamu bihi anan ne waɗannan abubuwan da aka lissafa to sai al-muqsamu alaihi ai ana yin rantsuwa ne dan a baka wani labari ka yadda da labari ka gaddata labari ka musa labari to sai malaman tafsiri da yawan suka tafi akan cewa al-muqsamu alayhi abinda aka rantsan akan za labarin da za a ba mu ake son mu gaddata shi shi yasa aka aka yi shimfitar labarin da rantsuwa shine labarin ashabul ukhdud Allah ta'ala ce kutila ashabul ukhdudi arran an tsine ma kutila ay lu'ina an tsine ma ashabul ukhdudi ma'abuta rani al-ukhdud malaman tafsiri suka ce al-hadid shine rani ana jam'in sa da al-akhadid al-ukhdud suna ne fara daya kada ka ganshi haka kamar yadda kake cewa ukhdud ne dodo na abu kaman dodon ayaba sai a ce unqudun wazanin su daya uqdu da unqud uf'ul sau daka ukhdud lafazi ne kwara daya utila ashabul ukhdudi an tsine ma ma'abuta rami wannan ashabul ukhdud din za mu ji su da kuma abin da ya gudana aka kira su da wannan sunan ashabul ukhdud nan dai an ce an tsine musu daga ji ba abin arziki suka yi ba domin duk wanda Allah ta'ala ya kama siffarsa ko sunansa a cikin alqur'ani ya la'ane shi wanda ya gama tafe ba to shi yasa sai aka ce qutila ashabul ukhdud an tsine ma ma'abuta rami lafazin alqatl huna al-la'n inwa kamar yadda can Allah ta'ala ya ce kutilal kharrasuna an tsine ma masu kiran ƙarya alkharrasun su ne masu kiran ƙarya su kirkiro abu ba haka yake ba su faɗi sannan kuma ya ce kutilal insanu ma akfarahu an tsine ma jinsin ɗan adam kafiri ma akfarahu ba wanda ya kai shi bijirewa ka yi mamakin bijirewarsa al-imamul farra ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha ya ce harshen malaman lugaye ittifaki akan cewa irin waɗannan kutila kutila ɗin alƙasar ɗin ba ana nufin kisa ba ana nufin tsinuwa balarabe yana amfani da lafazin alƙasar da ma'ana allanu domin mutumin da aka la'ane shi ai ma an kashe shi ne kisan lahira kenan ba a mutuwa a lahira to amma abin da za a ma mutum a lahira wanda shine ya kama da kisa a duniya shine an yul'ana a tsine masa albarka so da ka kutilal kharrasun an tsine ma maƙaryata kutilal insanu an tsine ma jinsin dan adam kafiri ma akfarahu kai mamakin kafircinsa dan me zai kafirce ma Allah sannan nan ma sai gashi Allah ta'ala ya ce kutila ashabul ukhdudi an tsine ma ma'abuta rani sai Allah ta'ala ya fassara me al'udud din sai ce annan annari zatil waqud annari idan baka san me al'udud din ba annari wuta ce zatil waqud wacce ta kasance ma'abuciyar hurawa zatil waqud hura ta suka yi rami ne suka haƙawa wagegen rami sai a hasa wuta a ciki sai a kama bayan Allah masu imani kamar yadda za mu ji a kissar sai su jefa su al'imamu ahmad al'imamu Cirmidi kafin sa al'imamu muslim al'imamu Cirmidi sannan da al'imamun nasai a cin asunan kubra dukkanin sun fitar da hadisi da aka samo shi daga sahabon annabi sallama suhaib ibn sinan abu ne ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallama ahadu sabiqin al-awwalin min al-muhajiri ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a farko farko daga cikin muhajirai Suhayb suhaib yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana fi man kana qablakum malikun ya kasance cikin waɗanda suke kafin ku an yi wani sarki lahu sahirun yana da matsafi yana da sarki ne ɗabi'ar sarakuna tun can da ba su zama haka nan وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون yawancin su yi imani da Allah sai sun yi shirka to zaka samu zaka ga sarki to kuma yana da mai masa tsaci in bukatunsa sun taso wannan matsafin shi zai kai ma matsalolinsa ko bukatunsa ya ce a duba masa malaman tafsiri sun tattauna akan sunan wannan sarkin wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sunansa yusuf amma dai babu nasi daga annabi sallallahu alaihi sama da ya ayyana sunansa annabi sama cewa kana fi man kana qablakum maliku ya kasance a cikin waɗanda suke kafin ku an yi wani sarki lahu sahirun shi kuma wannan sarkin yana da wani matsaci malaman tarihi suka ce waɗannan ashabul ukhdud din kanu ba'da mab'ath Isa alaihi salam sun kasance ne bayan annabi Isa alaihi salam kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin aiko annabi Isa alaihi salam da ɗauke shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya lokacin da aka yi niyyar kashe shi da aiko annabi sama akwai kusan shekaru 600 to abubuwa da yawa sun gudana a wannan lokacin to waɗannan mutanen wannan a zamanin nan sai aka yi wani sarki wannan sarkin ya kasance yana da matsafi shikenan sai matsafin nan sai ya tsufa da ya tsufa sai ya ce ma sarkin nan an kai dade ka gani yanzu na tsufa mutuwa ta koyo ko gobe sau daga ina baka shawara a nemo wani matashi da zan koya masa wannan al'amari na wani tsafin nan domin ya ci gaba da maka ko da ni na mutu aka bincika aka samu wani yaro mai kwakwalwa sai yaron nan ya rika zuwa wajen matsafin nan yana koya masa tsafi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa kana baitul gulami wa baitis sahir rahibun a tsakanin gidan siyaran da kuma gidan matsafin da yake zuwa a matsayin makaranta ko ya koyo tsafi to a tsakanin tafiyar da zai yi akwai wani rahibun da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa kana haula'i ashabul hudud ba'da mab'ath Isa alayhi salam saboda manzon sa ne ce rahib wannan da aka san ko suna da rahib wato mai bauta sune مبيا النبي عيسى عليه السلام ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي ne mutum ya tsubbace kansa ya ɗan yi kansa wata bucca ya koma yana bauta ma Allah subhanahu Ta'ala. to shi kenan sai ya kasance a tsakanin wannan gidan da gidan yaro gidan yaro da kuma gidan boka ko kuma matsafi akwai wani rahibi shi kuma rahibin nan dama kana ala tauhidi mai tauhidi ne ba mushriki bane to sai ya zama sai wannan rahibin sai ya ga wannan yaron ran nan sai ya kira shi sai ya ce masa ina kake zuwa sai ya ce masa ai gashi gashi zuwa nake yi wajen matsafi yana koya min tafi. sai ya ce in kai imani da Allah shi kadai ko Allah subhanahu Ta'ala zai sa ka samu aljanna in ka mutu ya kira shi zuwa ga musulunci sai wannan yaro ya karɓi musulunci kullum idan zai wuce ya tafi wajen matsafi sai ya tsaya wajen rahibi sai ya koyar da shi tauhidi kullum ana haka in ya tafi wajen rahibi sai ya ce ma habatak me ya tsaye da kai fa yadribahu sai zane shi ce me yasa kai latti wa idza raja ila ahlihi sa'aluhu ma habasak wa darabuhu in ya koma gida kuma sai mutanen gidansa iyayen su tambaye su me sai da kai ka tsaya wasa a hanya ko sai su zane shi da ya zo sai ya faɗa ma rahibi cewa ga abin da ke faruwa kullum sai an mishi duka biyu ya je wajen boka ya jibga sannan ya dawo gida kuma iyayen su jibge shi saboda wannan tsayi da shi din da wannan rahibin yake yi yana karantar da shi addini shikenan sai wannan rahibin sai ya ce masa idza dhahabta ila as-sahir wa ta'ala kama habata faqul habatani ahli وإذا رجعت إلى البيت وسألوك وإذا رجعت إلى أهلك وسألوك ما حبسك فقل حبسني الساحر شتوغا دبارة إن كجي جدا إن كجي وجم مطاتي يتي مي تسيد كي كشي أي أجداني أكا تسيد كي كي وسأيك idan kuma ka koma gida aka tambaye ka aka ce me ya tsaye da kai to ka ce ai matsafi ne ya tsaye da kai saboda darussan da ya koya maka suna da yawa yau shikenan sai suka ci gaba da tafiya a haka ana nan ana nan sai karamomi suka fara bayyana ga wannan yara sai ya samu mutum bai da lafiya ya samu al'akmar kun ga yana tabbatar maka da cewa mabiyin annabi isa ne wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyi al-mauta bi idni Allah yana lissafa ma annabi Isa alaihi salam ni'imomin da ya masa yace wa tubri'ul akmaha al akmah malaman lugha suka ce man wulida a'ma wanda aka haife shi a matsayin makaho bai taba ganin haske ba ma ra'an nura shi na ake ce mishi al akmah ya fa al a'ma so da kace sai yaro ya kasance idan makafi sun zo wajensa waɗanda ba su taba gani ba sai ya sha ba su warke. haka kutare haka sauran marasa lafiya shikenan ran nan ya jalisul malik ɗaya daga cikin ɗan fadaran nan kawai sai makanci fadar sarki inda a nan matsafi yake shi kuma matsafi shine malamin yaro mai koya masa tsafi shi kuma yaro ya samu malamin Allah da ma'aikinsa yana koyar da shi tauhidi shikenan da an fada ya makance sai aka kai mishi labari cewa ai yaro yana warkar da makafi ya samu kuɗi da yawa cike da jaka manzala sama ya ce fa akhadha hadaya kathiratan ya ɗibi kyaututtuka masu yawa sai ya tafi wajen yaro ya ce masa ka kadde sai ya ce la ashfi bal rabbi huwa alladhi yashfi yace ba ni nake warkarwa ba Allah ubangiji na shi yake warkarwa amma ga sharadi ba zan warkar da kai ba hatta tu'mina bi har sai ka yarda da Allah sai ka yi kalmar shahada ka shiga musulunci sannan zan baka, sannan na biyu wa alla tushira ilayya haka ba da labari na kenan ba fada ya yadda ya musulunta aka shafa shi kawai sai ya warke ran nan ya je fada bayan ya warke sai sarki ya gan shi kawai ya da tangara sai na gani sai ya ce ya akai kawarke sai ya ce shafani rabbi ya ce ubangiji na ne ya warkar da ya ce manhu hu alaka rabbun siwaya ce waye wannan ubangijin na kana da wani ubangiji bayan ni ni dai ba ni na warkar da kai ba a ka'ida ko ni ne ubangijin ka addininmu na magudanci? ce ni ba ni bane na warkar da kai sai ya ce rabbi wa rabbuka Allah ce ubangiji na kuma ubangijinka shine Allah shine warkar da aka fara dukansa da ya ji bugu fadalla ala al-gulani sai ya ce ai ga yaro shine ya mishi kaza aka je aka kamo yaro aka zo da shi aka jibgi yaro yaro ya ji zafin duka fadalla ala zahir shi ke shi ma sai ya nuna wannan mai bautar malamin tauhidi sai ya nuna shi so da ka aka zo da shi so da ka tashin farko sai aka kama wannan sarki aka kama wannan bafada fa rabin bil mishab aka kama shi aka yanka shi da zarto tun daga samansa har ƙasa ya mutu summa utiya bin rahib fa nushira bin mishari sannan shi ma wannan malamin tauhidin aka kama shi aka yanka shi tun daga kansa har ƙasa saura yaro shi ke na aka ce to kai ba za ka dawo ka bi mu ka ci gaba da ƙafi da maguzanci da kafinci da shirka yaro ya ce har abada aka kama shi aka ce a tafi da shi a samu dutsen ne kowanne tsawo sai an je can kwalkolin dutsen sannan sai a jefo shi da aka je da yaro aka hau tsohuwar dutse can can kwalkoli da suka yi niyyar jefo shi ya ce Allahun makfinihim ya ce ya Allah kai mun maganinsu shi kenan kawai sai ga sun faɗo sun ɓaɓɓalle sun mutu shi kenan sai ga yaro ya dawo yana dawowa sai wuce fada sarki ya ganshi hankalin sarki ya tashi kai ya aka yi haka yace kafanihim rabbi yace ubangiji na gama da su cin ka san wata baka san wata ba sai a dauke shi a tafi da shi tsakiyar teku a sa shi a cikin jirgin ruwa sai an je tsakiyar teku a jefo shi cikin teku manya manyan kifaye su gama da shi sai da suka yi haka suka tafi tsakiyar teku yace Allahumma qfinihim Yace ce ya Allah ka gama min da su sai kawai jirgi ya juye da su suka kife yaro ya tako sama ruwa ya dawo gida ya sake wucewa fada wai wannan ne irin yaro ne sai yaro ya ce masarki kana saka kashe ni sarki ya ce eh sai to yanzu abin da za a yi shine ga ci na ka tara jama'ar ka gabaki dai a filin da ya fi kowanne girma a garinka shi kenan sai ka fito da kibau ɗaya sai ka harba ni da shi in ka tashi harbawa ka ce bismillahi rabbil gula bismillahi rabbil gula shi kenan sarki ya ce to zai yi haka yana yin harbi na ɗaya ta ya sami yaro yaro ya faɗi ya mutu ai kuma kawai sai mutanen gari kowa sai ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam kowa ya ce mun yi imani da ubangijin yaro shi ne ubangijin gaskiya yake kawai holo ko ne ƙarya ne fadawa suka ce to kaga abin da kuma muke gudu shi da yaron nan ka kyale shi baka kashe shi ba yanzu gashi nan kowa ya musulunta a gari to shi ne sai sarki yace in ba su san wata in sun san wata ba su san wata ba to shi ne ya ce, a haƙa wannan ramin shi al-ukhdud sai a zo da mutum mai imani sai a ce ukfur kafirce ko kuma tuqdar ko a jefa ka wanda ya ce ya kafirce ya dawo ya bi addinin da sai ya yarda sai a gyare shi wanda kuma ya ƙi shi kuma sai a jefa shi a ciki to shine manzon sama ya bada labari a nan ya faɗi lafazin al Ya yace fa hafaru al-ukhduda sai suka haƙa wani katotar rami wa auqadu fihi naran suka haka wuta a cikin wannan ramu to shine a daidai wannan lokacin wata mata ta zo ta yi imani aka zo da ita za a jefa ta cikin wutan nan sai zuciyarta ta kasance biyu wata tana ce mata fada wata kuma tana cewa kan ta fada a tare da ita akwai wani jinjiri a bayanta sai ya ce mama fada fa innaki ala alhaq ce fada kan gaskiya kike to yana da daga cikin jinjirayen da suka yi magana ala fil mahdi wannan jinjirin bayan jinjirin juraidu juraidu mai sallah juraidu abidi ne amma ba malami ba akwai damuwa ka zama mai bauta da yawa amma baka san addini ba sai ka zama bautar ta kama kuma sai ta koma ta wani iri kake ba a san ma me kake ba to juraidu juraidu abidi ne amma ba fasihi ba ba masani ba ne sau da ka yazo a sauma ma a sadakin sa yana sallah a yan bukkarsa mamashi ta zo sallar nafila yake ba sallar farilla ba ta ce juraidu juraizu sai ya zuce sai ta ce mishi kunni salati kunni salati to in amsa kiran uwata ne ko kuwa in ci gaba da sallata karshe kawai sai ya yanke cewa kawai ya ci gaba da sallashi ya kyala mamarsa hankalin mamar ya tashi ta ce na kira ka haso uku baka amsa ba juraidu ya Allah kada ka kashe shi sai ka hada shi da fuskar karuwai sai ta gaba ya ji addu'ar da ta masa yana zaune a bukka shi sai aka samu wata kilaki ta zo ta yi fasikanci da wani makiyayi makiyayi ya haɗu da ita su yi fasikanci tare har ya mata ciki shi kenan aka zo ta haihu aka zo ana bincike aka ce waye waye ba waye waye waye baban wannan yara ta ce ai juraidu ka ce ustazin banza ma haka take in iska ya wani bajji ya dangala wando ya yi kaza aka ce aka ce a husar aka ta dukan shi aka husa bukansa to shine sai aka zo ya yace na tuno da abin da ya faru yace da'awatu ummi alayya shi mummuna addu'a da uwa ta ta mun to shine aka zo da yaro karama Jurayz ta bayyana ce kai yaro man abuka sai ce adin ra'ayi ce babana shine mai kiwon nan makiyayi ne babana ba juraidu ba yaro ya magana saboda juraidu shi ke nufi aka ce juraidu waliyin Allah ne yanzu ma abin da za a yi shine wannan bukata tasa da aka rusa yanzu a gina masa a gina mai ta zinariya an gane waliyin Allah to yana cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai to waɗancan ashabul ukhdud din su ne Allah nan ya ba mu labarin su kutila ashabul ukhdud malamai suka ce a cikin wannan kissar ta ashabul ukhdud akwai darussa darasi na farko shine annabi sama ya ba mu wannan labarin ne domin mu ji abin da ke ciki mu yadda da cewa dukkan mutumin da ya ce da yi imani da Allah fi an jarabe shi fa hasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yutanu ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kawai mutane suna tsammani ne sai a kyale su sai su ce amanna su imani amma ba za a gwada su ba a'a sai an gwada a tantance waye imanin gaskiya waye imanin na baki ne shi yasa imani haɗe yake tafiya da jarabawa shi yasa ya ce yace yubtalal mar'u ala hasabi dinihi فإن كان في دينه صلابة ابتلي حسب صلابة دينه وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب رقة دينه ba yadda za a mutum ya zauna ana jaraba mutum ne gwagwalin imaninsa in imaninka da gaske ne to sai Allah ya gwada ka masattumul ba'sa wa dharra wa zulzil sai ka samu wannan sai an gwada mutum da alba'ata sai an jarrabe shi da addarraku sannan yuzalzal sai an rawayi zuciyarsa an rawawa ta an jijjiga zuciyarsa a ji tana da gaske imani ya shiga ciki ko wannan na farko ce cewa darasi na farko annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu labarin wannan kissa kuma ga qur'ani ya ambace ta domin ne domin mu sa a cikin zuciyarmu cewa tabbas sai haka ta faru da mu iyaka ba dole bane jarabawa ta zama irin wacce jarabawa Allah kala kala ce Allah na zuwa da jarabawarsa ta sigogi mabambanta amma daga cikin fa'idar saukin musiba ka sa a ranka cewa musiba za ta iya zuwa maka shine abinda malamai suke cin shi tawqinun nafsi ka kwantar da ranka ka ji a ranka cewa abu kaza in ya zai iya zuwa maka to in ya zo maka sai yazo zo da sauki misali baka da lafiya mutum bai da lafiya sai aka ce a cikin zuciyarsa shi sai cewa wannan ciwon fa za a iya mishi allura ta ta sanadiyarsa za a iya mishi allura ya saki zuciyar shi to za ka zo za a yi allura zafin da zai ji kaɗan ne sabanin wanda shi ba za a mishi allura ba to ranar da za a mishi allura komin girman shi wataƙila sai an rirrike shi wannan yana da tasiri in ka taɓa kwanciya a asibiti za ka ga wannan sosai akan aje mutane a ce suna jiran a musu aiki suna jiran aiki za a musu sojin za a yanka su a cire ciwo ko a gyara musu kashi ko wani abu mai kama da haka to za ka ga wani ranar da za a tafi da shi tiyata sai jinin shi ya kai ɗari da sai dai a dawo da shi ba za a iya aikin ba amma wani dama shi ya tafi zuciyar shi ta zo to tana zuwa sai har a gama aikin jinin shi ba zai wuce ɗari da ashirin ba shine tawqinun nas ala anna al-musibata qad tanzilu bika fa idza nazalat tahulat ka sa a ranka cewa haka za ta iya faruwa da kai to in wannan abin ya zo ya faru da kai shi ya zo ya zo maka da sauki darasin farko ce sannan darasi na biyu wannan kissar tana nuna mana cewa imani baya boyuwa a zuciya in ka yi imanin gaskiya ba zai zauna a zuciyarka ba kawai shi ne ai maganar maganar abin nan sarki kaisar da ya faɗa ma abu sufiyan rabiyallahu anhu a kissar haɗuwarsu da tambayoyin da kaisar ya masa giduna abu sufiyan rabiyallahu anhu a game da wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba Shi ne bayan ya faɗa masa cewa ya ta'abbanta ciki, in sun shiga musulunci suna ridda ya ce wallahi ba su ridda ya ce ƙara ƙarfi suke yi ana yaƙarsa ana cutar da su amma suna ƙara imani sai ya bashi amsa sai ya ce wa imani al-iman idza khalata bashashatuhu al ya yace haka imani yake idan daɗin imanin da zaƙinsa ya cakuɗe da zukata to ba a raba mutum da shi sadaka duk wanda ka je ya ridda wai ya shiga musulunci wai ya ridda to dama can ba musuluncin Allah da annabi yayi ba mutum ya shiga musulunci daga baya kai wani abu ya budar da shi wai ya ce ya ridda to dama can ba musuluncin Allah da annabi yake amma in imanin ka ya tabbata to ba dawowa baya sai dai ka yi gaba sai dai imanin ya karu wannan darasi na biyu kenan yaro imaninsa ya kasa koyuwa rahibi dama a cikin imani yake sannan shi ma wancan dan fada da shi ne asalin fitinar ta taso a gare shi domin shi aka yi ma magani ya warke har abu ya tuni ga baki daya shi ma ne shi ma ya kasa boyewa tashin farko ma tambaye farko da aka masa yace rabbi wa rabbuka allah yace ubangiji na kuma ubangijinka Allah shi warkar da kaga wannan darasi sannan kissa tana karantar da mu tarbiyya tana tabbata in ana ba da kissa abinda malaman tarbiyya suke ce masa a tarbiyatu bil zuciya tana san labari zuciya tana san labari iyaka kissoshin musulunci ma kana hadisan yuftara laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara Kisoshin da ake ba mu irin waɗannan su ashabul ukhdud su ashabul kahfi to dukkanin su ba kawai ana ba mu labari bane a matsayin a karanta kamar ruwan bagaja ko iliya dan mai karfi ko magana jari ko duniya yawon duniya haji baba ko tauraruwa hamada a'a ana ba mu ne saboda me saboda mu fitar da darussa mu koyi da abin da waɗancan suka yi mu ma mu tsira in labari ne na wasu waɗanda suka aikata abubuwan banza mu ko nisanci wannan abin da suka aikata fa'idar kissa kenan to da kun ga gashi anan Allah ta'ala ba mu labari kutil qutila ashabul uhdudin nari zatil waqudi an kine ma ma'abota rami ya suke maramun annari zatil waqudi wuta ce ya hurawa suke hasa ta bayan sun haka wagegen rami daga nan sai a zuba dukkan wani abu da katan zai balbala wuta duk wanda da ya imani da abin da suka yadda da shi ba su waɗannan azzaluman sarakunan shikenan sai a ɗauko mutum a jefa shi in ko mutum ya bi su shikenan sai a kyale shi to wanda ya shiga wannan wutar tasu da imaninsa zai wuce aljannar Allah wanda ko ya ki shiga to zai wuce wutar Allah to haka duniya take so da mutum ya yi ba Allah a matsayinka na mai imani za a jaraba jarabawa Allah kuma tana zuwa da sigogi mabambanta tana zuwa da sururi mabambanta tana da kaloli mabambanta tana da launin nuka mabambanta sau da ka iyaka kai fatan abu biyu Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da abin da za ka iya ɗauka sannan idan jarabawar ta zo Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya jure kada ya koma baya wannan addu'o'in suna da tasiri to shine na Allah ta'ala ya ba mu labarin su ne ashabul ukhdud wasu malamai kamar al-Imam Ibn Ishaq mai sira shi ya tafi akan cewa waɗannan ashabul ukhdud din ba su bane wancan da hadisi ya kawo al-Imam Ibn Kathir ya bashi amsa a cikin al-Bidaya ya Nihaya yace eh zai iya yiwuwa irin wannan sigar ta azabtar da masu imani a haƙarani ta faru da yawa amma tabbas waɗancan da annabta mai ba mu labarinsu a cin hadisi da ke cikin sahihu muslim musnadul imami ahmad as-sunan kubra na al-imam an-nasa'i al-jami' na al-imam tirmidhi tabbas su ne waɗannan Allah ta'ala ke magana kansu su ne kuma waɗancan manzon sama mai fassara su ya kawo mana kissarsu ana shi yasa al-Imam al-Kathir rahmatullahi alaihi da yazo tafsirin ta sai ya kawo wannan kissar ya kawo ta ya aje ta anan gabaki ɗayanta da tsawonta ta kai kusan shafi biyu haka wasu malaman tafsiri suka yi al-Allama Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin sharhu Muslim shi ma da yazo sai ya ɗauko duk da alimamu musulun bai kawo kissa a ƙarƙashin tafsirin wannan surar ba shi alimamu a cikin tsayu musulun da ya kawo babu kissati ashabil ukhdud sai ya kawo hadisi to shi al'allamatu abul abbas al-qurtubi da yazo sai ya ce ne sai ya ɗauko kawai sai ya ce wa min suratil ukhdud yace daga cikin suratul buruj sai ya kira ta da suratul ukhdud sai ka wannan kissan bayan ya kawo ayar a sama kutila ashabul ukhdudin nari zatil waqud su da ka su ne su da ka Allah madaukakin sarki ya kara mana imani to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin sai ce ilhum ilhum a lokacin da hum su waɗannan kafaran a ƙarƙashin wannan mugun tafsir nasu azzalimi alaiha qu'ud suka yi zaman su an kakkafa musu kujeru suna zaune alaiha a bakin wannan wuta alaiha na yaba za a zauna akan wuta ba alaiha ai amamaha suna gaban wuta sun zo sun zauna duk wanda yazo za a zo da shi sai a ce ka yadda da mu koko ka yadda da yaro amanta bi rabbil gulami aw amanta bina ubangijin yaro kai imani da shi ko ko mu kai imani da mu idan mutum ya ce amantu bi rabbil gulami sai a jefa shi cikin wuta su kuma suna nan zaune ga tunan a kujeru idan mutum ko ya ce a'a amantu bikum shi kenan tara ku sai a kyale shi ya zama nasu to shine wannan sadaka azabtar da masu imani ba sabon labari bane tsangwamar masu imani waɗanda suke imani na gaskiya haka za a ci gaba da yin sa a duniya yanzu ka dauki abin da ke faruwa akwai akwai akwai makamancin wannan da ake yi ma wasu yanzu ka dauki yan uwan mu Rohingya me abin da ake a kawo duk ba a musu yanzu ka dauki wani hoto da aka rika yadawa na bidiyon su manyansu da ƙananansu masu gida aka cire musu tufafi aka sa su a cikin ruwa sannan ruwan sai aka yi wasu gadoji na katako ko na itatuwa a sama aka sa su suna waƙoƙi na maguzanci maguzancin da suka bashi sannan ga ta a cikin ruwa sannan in ka sake ka ɗago kanka a kwaɓe ka bai kama da sabon hudud sannan ga yanka akwai bidiyo da aka nuno na wata mata daga cikin musulman rohingya suka kama ta bayan sun gama ta sannan suka yi mata yankan rago sai da suka raba kanta da jikinta wannan wannan wannan wannan bala'in an fi shekaru nawa suna yi ya fi shekara talatin amma ba a sani bane saboda lokacin babu wannan social media din yanzu ne a su ya tono sakamakon wannan samun social media da ake da shi na internet su whatsapp da su eh, facebook da makamantansu da su twitter da youtube su ne ake da tuna musu amma sun dade suna yi bacin dokoki na zalunci da cuta da aka yi ta yi ma waɗannan bayan Allah kaga ya kama da shi to banda kuma bayan wannan kalli abubuwan da ake tsangwama duk wanda ya rike addini na gaskiya shi za a tuhuma a sa mai suna a yi bincike shi a yi kaza a ce yayi kaza a ce yayi kaza a ce yayi kaza in ma an tashi sai a ce masu riko da addinin gaskiya to su ne masu ne yan ta'adda a duniya sai a je America wai America ce za ta ce wani dan ta'adda ne wani kuma ba dan ta'adda ne abun ban dariya wai dan ta'adda ne zai ce kai ba dan ta'adda ne? america ce za ta wanke ka kuma saboda ta kar siyo mutum ya je ya dawo har yana ba da labari wai an ce su ba yan ta'adda ne su wane ne yan ta'adda kuma musulmi har wannan ba sakarcin da ya kai shi mai laifi ya ce kai ba ka da laifi sai ya kalli wani wanda yake tashi kuma zai ce shi ne mai laifin kamar ku je koti ne alƙali ba shi ya shari'a ba sai wani ɗan fashi kawai sai ya kalle ka sai ce kai ne ɓarawan ba ka kalle ka ce kai ne barawo dan fashi ya ce maka barawo to ne ne kuma kai baka taba sauka ko a allura wani ba sai ka damu shi kuma dan fashi shi kenan sai dan fashi dan uwan shi sai ya kalle sai ce a kai mutum kirki sai ta dariya yana jin dadi sai ga barawo ga wanda aka shi ne yau ake ciki so da tarihi yana maimaita kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi to ne Allah madaukakin sarki yace idhum alaiha qu'ud a lokacin suna da zaune qu'ud nan jam'i ne na qa'i ko qadi wato wanda yake zaune dirsha ga nan sun yi zauman su a gaban wutar sun rura ta ana ta ƙara hasata ana jefa waɗanda suka yi imani suna jin daɗi su kuma kafiran da suke jefa masu imanin suna dariya suna musu izgili to sai ranar lahira Allah ta'ala ce wa hum wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa hum su waɗannan kafara waɗanda suka kasance alaiha qurud wa hum su alama yaf'aluna a game da abin da suke aikatawa bil mu'minina ga mu'minan shuhudun suna kallo suna kallo suna jin daɗi daɗi suke ji suna yin wannan suna cutar suna azabtar da masu imani haka kawai suna jin daɗi shuhud jam'i ne shi kuma na shahid ay wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina huzurun suna nan a wajen suna kallo suna zaune a wajen suna kallo suna wajen kuma suna kallo domin lafazin shahada yana ɗaukar ka zama yana ɗaukar huzur wato kana nan sannan kuma yana ɗaukar kana kallo isa can na ganin wata wa mai shahida min kum shahra fa yasumhu ai man hadara ba dole sai ka gani da idan ka ba in kana nan a watan lafiyar ka kalau aka ce an ga wata to kai aiki da wannan labarin da aka baka kai aiki da shi ka dau Shi shine fa man shahida min kum shahara fa yasum shahida kenan ai hadara kana nan a halarci sannan shahida ra'a yana daukan ma'ana kana gani to sunan sun hada biyan wa hum suna kallo kuma suna wajen kaga suna wajen na lizumta musu ne suna gani shi Allah yake ba mu labarin ya ba mu labarin abin da suke aikatawa to za mu ji dalilin da ya sa shin wani abu mummunan suka yi musu Allah zai ba mu labari nan gaba sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya shirya ta da mu albarka a cikin rayuwar mu kuskuren da kuma muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi